ka duba ko manzon Allah fa da kansa yace mu'az ina kaunarka saboda Allah akan wannan gabar sunna ta tabbata cewa duk wanda yake kaunar wani to ya gaya masa idan kana son wani ka gaya masa ka same shi ka ce wani ina kaunarka saboda Allah shi kuma sai ya ce ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi Allah ya soka kamar yadda ka so ni din ya Allah Allah ka so wannan bawan Allah ka kaunace shi duk lokacin da ka ce dan uwanka wallahi ina kaunarka saboda Allah to kawai yanzu ka wanke kanka a wajensa ya san cewa lalle kai kana layin masoyinsa masu kaunar shi kun fahimta yawa to shi yasa manzo Allah yana gaya sabon saka kuma su ma suna gaya wa ainihin wato wato su kuma suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan ɗabi'ar yana da kyau a ɗabbaka ta tunda addini ne ya zo da ita za ka ga wuraren da suke akwai karatu akwai addini sai ka ga mutum da ku haɗu da shi bai taɓa ganin ka ba kuna haɗuwa ne a masallaci kawai sai zo ya same ki ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam kai halu alhamdulillah yace wallahi ya lamullah inni la kafin fillah ce Allah ya sani ina kaunar ka saboda Allah wai ka san saboda me saboda yana yawan ganin ka a masallaci kana zuwa kana karatu kana sauraron darasi kana zikiri kana ambaton Allah sai ya ji yana kaunar ka saboda wannan ina fata ana fahimta yawwa sai ya ji yana kaunar ka saboda wannan to sai ya ya gaya maka to wannan abu ne mai kyau mu yi wa 'yan uwanmu da junanmu haka to annabi ya gaya mu cewa inni la uhibbuka fillah qultu wa ana wallahi ya rasulullah ka gani ko uhibbika uhibbuka fillah shi ma mu'azin yace ni ma ya manzan Allah ina kaunarka saboda Allah ni ma ya manzan Allah ina kaunarka saboda Allah qala afala wa'allimuka kalimatin hunna dubura kull salatin annabi yace to in koya maka wasu kalmomi da zaka rinka faɗa ƙarshen kowace sallah in an ce dubura shay shine akhiruhu ƙarshen sa to ga ta nan kalmar da zaka faɗa rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati wannan addu'a da muke kullum idan mun idar da sallah manzon Allah ne ya koya wa Mu'az dan Jabal rabbi a inni ko Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati ya Allah ka taimake ni shine a inni ka taimake ni ala zikrika akan ambatonka wa shukrika da kuma gode maka wa husni ibadati ya Allah ka taimaka mun akan yi kyakkyawan ibada zuwa gare ka wannan abin da yake nufi shine kana roƙon Allah ya taimake ka akan zikiri zikiri na ambaton Allah abu ne mai kyau wa zakirina Allah kafiran wa zakirat ladina amanu zkurullaha آمنوا اذكروا wa sabbihuhu bukratan wa asila Allah ya ce ai zikiri a ambace shi. manzo Allah kuma ya koya wa al'umma yaya za su yi zikiri karatun alkur'ani zikiri ne salatin annabi zikiri ne fadin la ilaha illallah muhammadu rasulullah zikiri ne fadin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar zikiri ne istighfari ma zikiri ne duk waɗannan abubuwa zikiri ne duk annabi ya koya mutane yadda za su yi sai ka zauna kai tai kai kai kadai fa ba wai mu zauna da ni da kai ina yi kana yi ba yanzu kaga waɗannan abubuwan da na faɗa ai zikiri ne ya zo a riwaya annabi ya ce ai kuma shi ma ya yi to amma ba a samu a riwaya manzo Allah ya zo ya zauna yana yi sauran mutane suna amsawa ba shine kuskuren da wasu yan uwa suke na zikiri suna son Allah suna kaunar Allah kuma suna son zikiri to amma ba su tuntubi manzon Allah yaya Allah ya ce ai zikirin ba tunda manzon Allah shine dan aiken Allah shi Allah ya turo shi yi wa mutane bayanin yadda ake dukkan ibada gaba daya idan dai zikiri ibada ne to kuma manzon Allah ya yi bayani yaya za a yi wannan ibadar to sai a bincika a littafi a bincika a hadithi shin annabi wani irin zikiri yayi manzon Allah ya yi zikiri yana dukan kirji a a ba a taba samu annabi yana ambaton Allah yana bugun kirjinsa ko yana dukan wani abu na jikinsa ba ɗaya kenan manzon Allah ya yi zikiri yana hadawa da ganga yana kadawa ko mandiri ko wane ne ko molo ko me annabi yana yi a'a baya yi to amma al'umma wannan zamani din da sunan zikiri din kuma a zo ana yi har ana haɗawa ma da jita da mulu wasu sun yi sun wuce gona da iri wasu kuma ba su yi ba wasu kuma sun tsaya a tsakiya to sai ka tsaya a tsakiya khairul umuri satuha kai zikiri amma zikiri mai rijista daga ofishin annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu ga mutum ya zo da sunan yana zikiri ko shi mai tsoron Allah ne da takawa lalle Allah ya ce ya zikiri sai ya shiga kasuwa na la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ana ganin sai ce zikiru zikiru la ilaha illallah la ana zuga shi yana yana da dai ya rataya wa kansa sharbi ya sanya riguna a jikinsa kuma ya manna hoton wasu mutane a jikinsa dan tsakani da Allah sai a tambaya tunda mu addini ana yin sane da ilimi ko dan Allah an taba samun wani sahabi ya shiga kasuwa yana wannan gaba mutane yanzu wannan ma ai zai shiga riya ma abinda zaka je zikirin ka zaka yin sa a gida a ɗakin ka ba wani ma bai san kai ba a masallacin unguwar ku an idar da sallah zaka iya zama kai minti 30 40 awa guda kana zikiri ka kiba kanka a ƙasa wani ma bai san kana yi ba kaga wannan aqrab ila al-ikhlas ya fi kusanci zuwa ga ikhlasi to wai irin waɗannan ɗin abubuwan har ma a zo ana sawa a kaset ana sayarwa sai mutum ya je gurin mai sai da kaset da Allah akwai kasar ɗin zikiri to gashin ka je ka zauna ka yi mana a gida a ɗakin ka da kai da iyalinka da matarka ko a masallacin gurin sai ɗauka ya saka to duk wannan tsakani da Allah an ɗora mutane ne akan hanya wacce take ba daidai ba kuma wanda za su ɗauki babban alhaki akan wannan su ne malaman bid'a da suke ɗora mabiyansu akan wannan ko yanzu wannan ihun zikirin ba da ke gani wallahi ba za ga malaman suna yi ba akwai wanda za a zo a sa su kewaye su tsaya kuma su janjami a sa uniform subhanallah uniform ba a sa uniform a sa wani kalan kaya a daure ugu ana yi ana ringiji ana yi ana ringiji ana yi ana wani zikirin ma ba a ma ba a ambatan Allah ma wanda ma wanda zai ce la ilaha illallah ma karara wani shi nasa da numfashi ne da numfashi zai mabiya sun tambaya an ce musu wai zikirin mala'iku ne sai suka yi ta godiya suka ce Allah sa albarka tunda an ba su zikirin mala'iku to kai mala'ika aka turo maka mala'ika aka turo maka ko annabi annabi aka turo maka sai aka ce kai zikiri irin na manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira to abun tausayi kaga yanda ake bautar da mutane wala an ja mutane kan halaka mala ana tabbatar da su wasu kuma a basu zikirin a basu ganga suna yi suna kadawa suna shafawa suna ambaton Allah to kaga wannan bai da kyau wasu kuma su wuce gona da iri har qur'ani zaka ji suna karanta suna kida a karanta qur'ani ana kida a karanta qur'ani ana kida wannan kuma ba daidai bane kuskure ne da haka da nan gurin da yace Allahumma inni ala zikrika ya Allah ka taimake ni akan zikirin ka zikirinka ambatonka wani irin zikiri irin zikirin da shari'a ta ce ayi to inda kowa zai wannan to da sai hutar da kansa duk abin da annabi bai yi ba ba wallahi tallahi idan mutum zai shekara dubu yana yi sunan wannan aikin aikin banza ya kamata ka caje kanka duk ibadar da kake da aqidar da kake ka tambaya akwai hadisi akai akwai aya akai haka annabi yayi kar a zuwa dame ka da fada da surutu a a gaya ma yaya annabi yayi yaya annabi yayi yaya annabi yayi lalle koyi da manzon Allah shine tsira fa wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin haka Allah ce to Allah ya fahimtar da mu Allah ya ganar da mu wa shukrika wa husni ibadatik da kyautata ibada Allah azuta mu da kyautatawa wa an abil awas qala bainama abdullahi ay ibn mas'ud abil awas yake cewa wata ran abdullahi ibn mas'ud yuhaddithuhum yana ba su hadisi yana yi musu zance iz qala yake cewa ya inna mu'adan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen ka duba wannan magana din Allah ya faɗa ne akan annabi Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'ami haka Allah faɗa akan annabi Ibrahim lalle annabi Ibrahim al umma ne shi kansa a matsayin al'umma ne mai ibada mai da'a wa Allah kuma yana kan addini tsayayye miƙaƙƙen addini addinin da ya karkace wa dukkan wata bata walam yakun minal mushrikin kuma bai zamanto cikin mushrikai batattu masu bata ba wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu an mu'az abdullahi dan mas'ud yake faɗa daga mu'az kunna nushabbihuhu bi ibrahim alayhi salam ya salam mu'az dan jabal ana kwatanta shi da annabi ibrahim ɗabi'unsa kamanninsa da irin mu'amalolinsa sun yi kama da mu'amalolin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ka ba mu ikon koyi da annabawan Allah haka wannan magana ta zo cikin sir alamin nubala annabi sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lahu manhajar da'wa ga manzon Allah yana koya wa mu'azu dan dan jabal tsarin da'awa shine manhajar da'wa method na wa'azi kenan method da mutum zai kira zai zai kira jama'a zuwa ga addinin Allah dan mutum ne mai da'awa malami ne mai wa'azi yana da sha'awar karantarwa har tura shi ake wasu wurare yana zuwa yana yi shi mu'azu an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu a manzon Allah sa daga abi musa al-ash'ari lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya tura shi wa mu'adh da shi da mu'adh ma'ana annabi ya tura abu musa al-ash'ari da mu'adh dan jabal ina ya tura su ila yaman zuwa kasar yaman qala lahu ma yace da su bashira ولا تؤثرا أي يسرا ولا تؤثرا وتطاوعا ولا تنفرا يشي يسرا idan kun zo wa'azi kun zo karantarwa ku rinka sauƙaƙawa ku daina ƙuntatawa al'umma wannan ita ce sifarin malami na gari kada ya ɗora wa mabiyansa abu mai nauyi da ba za su iya yi ba kunci a cikin addini ba abu ne wanda annabi ya zo da shi ba ku sauƙaƙa ku yassa sani saboda addinin so ake ya samu mabiya ba wai so ake yi a kori mutane ba wa a wa la tunaffira at-tatawu shine yin abu cikin sauki ku jawo mutane cikin sauki kada ku rinka koran su wala tunaffira kada ku rinka koran su shine arifku bin nasi wa adam shidda kawo mutane ba tare da an tsananta musu ba idan ka tsananta musu to ba za ka ci riba ba dan ba kai ne mai shar'antawa din ba Su ake a gaya wa mutane abinda za su ji daɗin yi su yi wa Allah bauta suna cikin nishadi amma ka ka ɗora mutane abinda ba za su iya ba ai alhamru ma khamar al'aka giya fa shine duk abin da ya juyan maka da hankali ya canja maka tunani Wiri ita ma giya ce duk wanda ya sha wiri kamar ya sha giya ne saboda ta bugar da shi da masu zuwa suna shan suna shan fetur suna shakar fetur akwai samari masu marasa addini kaga mutum wai in ya shiga damuwa wai sai je samu isa kansa ya bude jarka ta fetur sai sa kansa sai shayaki wannan iskar fetur din sai ya bugu sai fara hada zance to wai in ya shiga wannan bugun ya fi samun nasuwa ka sha giya da masu zuwa suna shan kashin da dangare kai ma ka sha giya da masu zuwa suna shan kwata duk ana sha kwata kwata a je a samu kasar kwata a ɗebe ta a kulle ta ana sha'a wai don a samu nishadi kai ma ka sha giya da masu yaka shan kuta kiran dawa a samu kuta kiran dawa je a narka shi a ajiye shi ya jiƙa kai za ka sha giya da wanda ya ce za je samu fura don shaɗanci ya ajiye ta ta riɓe ta riɓe ta yi ta tsara kuma ina karanta mu'azu ake cewa kamar kai ka ce mu'azu dan jabal an fifita shi ne a kan wannan kan shi shi abu musa al ilmuhu ilminsa an umar bin khattab radiyallahu anhu kala umar dan khattab Allah kara masa yadda ke cewa man arada al-fiqha falyati mu'adh ibn jabal wanda duk yake son ilimin fiqh ko to ya je gurin mu'azu dan jabal wanda yake son fahimtar addini to ya kama mu'azu dan jabal wani hadisi ne ingantacce mai isnadi mai kyau imamul hakim ya fidda shi yana da wasiya da ya yi ga wasiyarsa gamammiyar wasiya mai dauke da bayanai masu farantawa ana bi qilaba wa gairihi an daga abi qilaba da waninsa anna fulanan marra bihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum shine fulan wani sabon manzon Allah sun zo wucewa ta wajensa faƙala usuni sai ce da Allah ku yi min wasiya faja'alu yusunahu sai sahabban suka ta yi mai wasiya da alheri wa kana mu'adh bin jabal fi akhiril qaumi mu'azu dan jabal yana cikin sabon amma yana can daga ƙarshe ne faƙala ausini yarhamukallah sai wannan mutumi da ya gamu da sahabbai sai ya ce da mu'azu tun tunda shine na ƙarshe ya ce kai mun wasiya Allah ya maka rahama kala kad ausauka falam ya alu sai mu'azu dan jabal ya ce a ah, ai abokanai na sahabbai sun maka wasiya ba su takaita ba shine falam ya alu ba su takaita ba sun yi kokari sun maka wasiya to amma wa inni sa'ajma'u laka amraka ni zan gama maka lamarin ka gaba daya zan hada maka maganganu a dunkule ka ji abin da ya ce mu'azu ilam annahu la bika an nasibika min ad-dunya ka sani cewa kai fa baka da wadatuwa dangane da rabanka na duniya dole rabanka na duniya sai ka same shi malam idan Allah ya rubuta maka za ka samu naira kaza dole sai ka same ta ko ana ha maza ko ana ha mata ko ana yaya wallahi sai ka samu rabanka na duniya arzikinka insha Allah ta'ala sai ka same shi wani dan uwa yake gaya mu wani bawan Allah tifa tifa ta yi lodin ƙasa ko yashi a cike ta zo ta taka wani mutum ta yi ribas kuma a kansa ta taka ta yi ribas ta yi rugu-rugu da shi amma wallahi mutumin nan da yake na da nisan kwana ya sha jinya ya kakkare ya je a ɗora nan ya miƙe a ɗora nan ya miƙe a ɗora nan ya miƙe a yi allura a yi wane ne a yi wane ne a yi wane ne je yana da nisan kwana malam wala mutumin nan sai da ya yanzu haka yana nan da ransa yana tafiya diba ba Ka take shi ana kayya kayya kayya aka kai dibansa aka a cikin kai kamar tafurma aka kare amma Allah bai dauke ran ba to malam idan Allah ya kaddara kana da nisan kwana duk bala'i sai ka kai lokacin in kaga ka mutu lokacin mutuwarka ne yayi ba wanda ya isa kashe ka lokacin mutuwarka bai yi ba kuma duk abin da Allah ya kaddara ma wallahi sai ka same shi kaga iya ruwan sha tun kafin ka zo duniya Allah ya rubuta mala'iku sun shaida iya adadin duro nawa zaka sha na ruwa kwayar masara nawa zaka ci kwayar shinkafa nawa zaka ci har kwayar gero an sani dan fa Allah shine allamul guyub numfashi iya numfashin da zaka yi iya abin da zaka amfana da shi a duniya Allah ya riga ya rubuta to shi yasa wani zaka idan rayuwar ta zo karshe sai kaga ya daina cin abinci ayi ayi ayi ayi ya ci abinci sai ce shi a in ya ci ma amayar da shi zai ba sani ba sai a ce baya cin abinci baya cin abinci ashe iya abincin da zai ci ne Allah ya riga ya rufe kofar cin abincin da me zai rayu wani abu ne dan saura kaɗan wanda bai gama cinye shi ba to sai ya cinye shi to kuma haka arziki iya nerorin da za kashe iya miliyoyin da za kashe malam a rubuce yake ba za ka mutu ba sai ka gama cinyewa in ka gama cinye arzikin ba wai arzikin da ka tara fa shine wanda zaka ci ba a'a arzikin da Allah ya rubuta ma shi zaka yi amfani da shi sai ka gama cinye shi sai ka mutu kuma arzikin da Allah ya rubuta zaka same shi dan annabi yake cewa lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha rai ba za ta mutu ba sai ta gama kammala cika arzikin da Allah ya rubuta mata da harkokin da zaka yi da sana'ar da zaka yi Allah ya riga ya rubuta zaka je kaza ka samu kaza zaka sai da kaza ka ci ribar kaza zaka yi kaza ka yi kaza zaka yi kaza ka yi kaza Allah ya rubuta ga baki daya complete to shine mu'azi yake masa wa'azi yake cewa to ka san da wannan ba ka da wadatuwa dangane da rabanka na duniya mana ba za ka ce ba ka so ba za ka ce ba zai same ka ba ko ka ce ba ka so ba sai ka same shi riga nawa zaka sa Allah ya sani huluna kwaya nawa zaka yi Allah ya sani takalmi kala nawa zaka yi Allah ya sani kai bawa bawa subhanallah Allah ya mana mai kyau Allah ba mu tauhidi da tunani yanzu in mutum yana wannan tunanin ai kaga zai hutar da kansa daga fitintunan duniya da yawa in kaga ka samu Allah ne fa baka wallahi wallahi kar wani ya zo ya maka tutiya ya kirji ya ce wai shi azuta ka ƙarya yake wallahi Allah bai yi wani dan adam yana azurta wani ba ƙwarai da gaske bai yi Allah bai yi wani da yake yana yana wanda zai iya azurta wani bai isa ba da aka arzikin kowa a hannun Allah yake kawai kai sababi ne sau nawa ne mutum zai zo ya kori wani a ƙarƙashin saboda yana ganin zai samu wani abu ya kore shi kana koransa kuna rabuwa da shi kuma sai je ya samu arzikin malam akwai mutanen da ba uwa ba uba bai da komai kuma ya zo ya fi kowa kuɗi a garinsu idan uba yana ganin cewa abin da ya tara shine zai tara ƴaƴansa su to masu arziki su ji daɗin rayuwa shi ma yayi kuskure wallahi duk abin da zaka tara musu wallahi ba shi zai rike su ba abin da Allah ya kaddara musu shi zai rike su shi yasa ma kuskure mutum yake waye zai yana ta buga bugan duniya ya manta da lahira ya buga can ya taro wannan ya hada wannan ya sai wannan gidaje ya sai wannan filaye ya sai wannan ya tara wannan ya ke aikin alheri yana yi magana ce a ah, muna tara ya'ya a kai babanka ne tara maka ba mamaki babanka bai da naira daya. kuma ka zo ka samu to wannan dukiyar ma da za ka tara din. wanda Allah ya kaddara zai amfana da ita shi zai amfana da ita wanda Allah ya kaddara ba zai amfana da ita ba zai amfana da ita ba sau nawa ne mutum zai zo ya bar naira miliyan dubu a raba wa 'ya'yansa insha Allah shekara ɗaya shekara biyu za a zo a nemi wannan kuɗin sun kare gaba ɗaya saboda me Allah ya kaddara ba za su yi arziki da arzikinka ba sai ga wani babansa babban dan kasuwa ne shi kuma babban ma'aikacin gwamnati ne ta hanyar aikin gwamnati yake cin abinci wani kuma babansa mai kuɗi ne amma shi kuma talaka ne duk hanyar da za a yi masa ya kuɗin abin ya gagara an buɗa masa hanyoyin abin ya gagara to ashe kowa ya kamata ya tsawaita tunani ya san me ya kamata ya rinka gina lahira shine abin da ya fi komai muhimmanci wannan din bai hana ka taimaki ayanka ma kai musu tanadi ka taimake su wannan ba laifi bane ba ba laifi bane dan ka gina yayanka yaya yayanka gidaje ba laifi bane dan ka ba su fili ba laifi bane dan ka ba su shago wannan ba laifi bane amma wai ka dauka cewa wannan dabara ka wayanka shine zai sa bayan ka mutu yayanka ba za su tozarta ba ko kuma za su samu wani abu wallahi wannan ba shi bane wannan ba shi bane wannan ba shi bane wannan ba shi bane to mutum ya san wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske duk abin da za ka yi ka rinka dubawa da duniyar da kake tarawa da kuma lahirar da kake tara wanne tafi yawa kai wa kanka hisabi hasib nafsak da abubuwan da kake na hada-hadan duniya da shirin tara duniya da gina duniya da kake yi da kuma ginin lahira tsakaninka da Allah ka binciki kanka da kanka wanne ya fi yawa idan ka ga duniyar da kake tarawa ita tafi yawa to sai ka tsaya ka yi tunani ka ce lalle ya kamata ka yi kanka kiyamun laili wanda ka gina lahirar shi ya fi, amma fa in ka yadda da lahira din in ka yarda da lahirar idan ko baka yarda da ita ba to bismillah rayuwa haka take rayuwa haka take yawa an samu mutane wani ya gina gida mai tsada mai abun nan ana ta kashe kuɗi iyali suna mai gida yaushe za a koma ce ku hakuri sai mun gama sa kaza menene ba a sa ba sai mun sayo kaza mun kawo kaza da kaza sai mun sa kaza mun kawo ya ya koma gidan sai da aka gama hada gidan an yi komai da komai in Allah ya soyar da ranar da zai tattare ya koma din matan dama aka ce kar kowace kar kowace ta dauki ko tsinke ranar da zai koma ranar ya mutu ranar da zai koma ranar ya mutu akai kuka akai kuka aka ce ashe alaji gidan nan ba gidan sa ne ba yake ginawa to yanzu kuma zai je lahira kuma ya tarar da gidan da ya gina a nan wato lahirar da ya gina ta anan duniya zai je tare da ita in ya gina to zai samu wani gidan wanda wannan a can idan ko bai gina ba to shikenan la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha babu wani gida da mutum zai samu wato a lahira mai kyau ya zauna sai gidan da ya gina shi a duniya ma'ana gidan lahira a duniya yake gina shi wanda yake so ya samu gidan aljanna da kayan alatu to yayi kokari ya nemi aljanna tun daga nan a nan duniya ake neman aljanna ko a lahira ake neman aljanna a'a a duniya ake neman aljanna yi kokari ka nemi aljanna ka tun daga nan duniya fa in ha bi khairin taba maskanuhu idan mutum ya gina duniyarsa da alheri kaji ko ya yawaita alheri shine banaha bi khairin yi ta alheri yi ta alheri yi ta alheri malam ka yawaita alheri kai kanka ka zamanto baka san iya yawan alherin da kai ba a rayuwarka taba maskanuhu to gurin zaman ka na lahira zai yi kyau amma wa in banaha bi sharr idan mutum ya gina sharri yi ta sharri yi ta sharri sharri shine kishin alkhairi bai damu da gina sa ba khaba baniha tir da abin da ya gina kuma zai je tarar da mummuna abu Allah ya tsare mu na'am da lafiyar ka nam kamar mutum kamar mu yaya kamar mutum da lafiyar sai ji yana ya din sha'awar wani abu <laughs> ba wala yace wai wani lokacin mutum lafiyar sa kalau da yana cin abu yana amfani da shi kawai sai ji wannan abu ya daina sha'awarsa baya so yace wannan yana nuna cewa ko al'amura sun gabato ne Allahu alam Allah alam sai ka shirya ke <laughs> zai yi wa ɗabi'a ne mutum yana son abu da yanzu ya zama baya so ko ba ka bane zai yi wa kuma la'alla mutum karubal ajal ajalin mutum ne duk wani abu ne na gaibu Allahu alam Allahu alam kawai dai dama abin da ake so ka zauna cikin shiri ai shi musulmi dama ake mutu yake kullum wanda yake da tunani ba wallahi ka rinka jin cewa yau din nan da yamma zaka mutu haka abdullahi dan umar yake cewa idza asbahta fala tantazir al wa idza amsayta fala tantazir as-sabah idan ka wayi gari kar kai tsammanin da kai za a yi yamma ba yanzu nan a ka'ida ta shari'a bai kamata mu ji cewa da mu za a yi la'asar ba dan ba lalle bane ko tabbas ne wasu da yawa an yi asubayin da su kuma ba a lasar da su ba kai ba a yi azahar ma da su ba kuma idan ka kai yamma karka idan ma da kai za a wayi gari don wasu da yawa an yi hira da su an gama komai da komai lami lafiya kuma washe gari suka wayi gari ba sa duniya da ake kyan misali da Allah ya jarabe mu duba nan malam Abubakar Hussein Allah ya masa rahama malam Abubakar Hussein fa malam Abubakar Hussein rahimahullah sunan an fala sai ga kamar gashi nan lafiyarsa kalau har karfe goma ma sun kai da wani dan uwa lafiyarsa kalau ya kwanta cikin iyalinsa babu abin da ya same shi amma ya wayi gari yana lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka Allah yake ga dama yawa kowa to watakila ni haka zai same ni watakila kai haka zai same ka watakila wancan haka zai same shi to ashe akwai bukatar duk inda zan je in dawo ina shiri ba magana ne suka ce akan wani lamarin addini ce ai sai daga baya zan a ba baki yanzu ka mutu nawa ne suka hawo mota daga nan zan je Abuja mutum ya kifa mota ya mutu nawa nawa ne nawa ne mutum wani gidansa ya fito a caba kawai ya hau ya ce gida yanzu yanzu zan je in dawo yana da abun hawansa bai ma hau abun hawan ba ashe ajalin akan a caba ne ya hau babur din babur din ya je gwabza su mota ta buge su shikenan sai wannan mutumin mai maganan shi aka ɗauko musu aka dawo da gawarsa aka ce ga alhaji ya dawo ga gawar alhaji suka yi kuka suka yi ihu suka shiga uku nawa ne ne mutum zai kwanta da daddare cikin sai murza kawai ku bani ruwa ku bani ruwa ku bani ruwa shikenan ya mutu nawa ne bila adadin wata mata nan mijinta take cewa ɗalibar mu ne a nan makaranta ta ce wallahi mai gidana malam lafiya kalau muka kwanta tare da shi kawai da daddare sai cikin dare sai nije yana numfashi yana mm, mm, mm. ta ce ya haka mai gida ya ce ba ni ruwa na sha ba ni ruwa na sha ta ce ba mu san me yake damunsa ba na ɗauki ruwa na bashi ta ce ina bashi wannan ruwan sai gumi ya yanko masa shikenan kawai sai ya mutu na girgiza na girgiza na girgiza na ga cijon nan bawan Allah na ya mutu na ce washe gari mai zan gaya mutanen gida ta tashi kawai ta ce wa mutane alaji ya mutu ta ce har yanzu wallahi ba na iya shiga wannan ɗakin dan gani nake in na shiga ni ma mutuwa za ta danne ni mala rayuwa ko wa'azi fa na'am to na'am la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ji wannan shekaran jiya alhaji ya sun yake ba mu labari shekaran jiya wani yaro a wajensu a wafa da shi aka yi azahar da shi aka yi la'asar da shi aka yi magariba da shi aka yi isha'i ya koma gida shekaran jefa ya ɗauki abinci yana ci haka kullum yana cin abinci kawai sai yake fitowa ta kunne yake fitowa ta baki yake fitowa ta hanci ka jo ta musiba me alakar abinci fitowa ta kunne me alakar abinci fitowa ta hanci da ƙarshe dai mutuwa yi ajali ya zo wallahi wanda yake da tunani ya kamata ya kimtsawa kansa wallahi tafiya ya gamu da ubangiji wallahi kaga duniyar nan da kake gani wallahi shagulgular duniya ba sa karewa duk wanda ya rudu da neman duniya ya manta da lahira ya hasara haka ake ana ana fusga duniya tana fusgar ka kana kana ki ka zo masallaci ai sallah da kai ka saurari karatu ka daure wata ga harka ta zo ta neman kuɗi ka yi haƙuri ka je ka yi ibada i to haka ake yi sai ga Allah na samu albarka amma wani wallahi da ya samu buɗi za ga ya daina zuwa masallaci iya abin tausayin rayuwa dan adam kenan ka zama bawan dukiya ka gama tara abin da zaka tara ka zo ka mutu dare daya ka su zo su cinye kuɗin in ba ma ka dora su akan addini ba addu'a ma ba za su ma ba wallahi dan wallahi da yawa akwai ƴaƴan da addu'a ma ba sa yi wa iyayensu addu'a ya bude baki ya ce Allah jikan babana ba zai yi ba saboda baban bai dora shi akan addini ba kafin ya mutu kuma baban bai dora shi akan sanin Allah ba bai san darajar iyaye ba kawai tunda an bar mai dukiya shi shikenan kawai sai ya tuno ka wata rana ya iya cewa Allah sarki ko ya ji zafi a matsayin ya rasa uba ya kamata mu yawaita tunani ko mu san me muke shine sai yake cewa wa anta ila nasibika min al-akhirah afqar kaji ko matsan jabal yace kai bawa kai kafu tsananin bukatar rabanka na lahira fa raban duniya ba zai kubuce ma ba to amma kafi bukatar rabanka na lahira kenan wainan cewa yake yi wahalar da ɗan adam yake yi wajen tara duniya da ma ya wahala wajen neman lahira shi ya fi masa alheri shi ne abinda ma'azu ɗan jabal yake nufi yake wa'azi fabda bi nasibika min al ka ji ko ka fara neman rabanka na lahira fa innahu sayamurru bika ala nasibika min ad-dunya fayantazimuhu neman raban na lahiran da za ka yi shine zai zo ya wuce ya haɗu maka da laban duniyan kuma ka haɗu sai ya haɗu gaba ɗaya ka samu ka samu lahira kuma ka samu duniya ma'ana in za ka je neman to ka fifita lahira akan duniya sun ya zulu ma'aka aina ma zult kuma wannan raban naka na duniya din zai rinka kasancewa tare da kai duk inda ka je wato yana so ya nuna maka